Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙwararru da muka gayyato a wannan shirin sun bayyana al'ada a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ababen da ke assasa cin zarafin iyali, suka kuma shawarta hanyoyin mutunta juna. Yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Wai barista, magana nan da muke an yadda wannan physical assault da kuke kira. a kai ma mace gurɓa bai dace ba hmm. a hana ta abinci bai dace ba a hana ta wasu abubuwa ko a faɗa mata lafazi mai mara daɗi mummuna bai dace ba waɗanne hanyoyi ne ke ganin maza ya kamata su dinga bi a duk lokacin da aka samu takaddama za su yi amfani da waɗannan hanyoyi don su dawo kan yan uwanki mata kan sahu to na so dai ban faɗi wannan ba gaskiya amma dai kuma Mahmud ban zo ka juyo min da tambayar ba kaga kamar da yanda ina nan akan matsayina na cewar al'adar bahaushe da addininsa duka abu ɗaya ne saboda ma in ka duba a cikin sources wato hanyoyin da aka samo shari'ar musulunci akwai a duk ɗalibin shari'a ya san cewa hanyar da ake samun shari'a ta addinin musulunci hanya biyu ne akwai primary source wato ginshiki na farko akwai ginshiki na biyu a ginshiki na farko din na muna da ƙur'ani da hadisi da ijima'i da ƙiyasi su ne primary source of shari'a ginshiki na ƙarshe suna da yawa da yake daidai da abin da muke magana a cikin yanda ake samo shari'ar musulunci da addini ya yadda da shi akwai urfuwal wal wato al'ada da ɗabi'un mutane addini ya ce in suka zo ba su ci karo da koyarwa ta addinin musulunci ba a karɓe shi a tafi da shi so a nan za ka duba ka yadda da ni cewa duka tsarin da bahaushe yake da shi na al'ada sun yi daidai da abin da addini ya koyar da shi illa iyakaci ya saki wa'annan abubuwan ya je ya kama wani abu wanda ba shi ne ba wanda shi ya haifar da irin wannan yanzu kamar misali yanda mu koma kan tambayar da akai ita mace yanda Allah ya halicce ta ga halittarta da tsarin jikinta shi is soft wato mai laushi ce akwai misali yanzu matarka addinin nan dai da nake faɗa akai ya koyar da mu al'ada mata ku yi hakuri zan saka mana wani sirri kin ga mijinki ya nuna miki yau bai damu da ke ba yana share ki yana wulakanta ki wallahi tallahi ya fi wa mace ciwo akan ya dake ta ko ya hana ta kuɗin cifa ne ta ga ya fita daga harkarta za ta shiga taitayinta gobe ba za ta maimaita wannan laifin ba ko kuma za a ɗau dogon lokaci kafin ta maimaita shi sannan abu na biyu da maza ya kamata su kalla wajen hanyar hukunta matansu wallahi yau a ce za a yi biki ka hana ta ko ana suna ko ana taro a gidansu ka hana ta wallahi wannan abin ya fi mata ciwo akan kamare ta saboda wannan marin da za ka yi mata raini zai jawo maka in ba kai wasa ba yadda muke fama da rashin tarbiyyar nan za ta iya ce ma Allah ya isa wata rama in yes of course akwai wacce za ta iya rama in ka san daga inda ka ɗauko ta za ta iya ramawa ya danganta daga inda ka ɗauko ta in wacce ka ɗauko wacce za ta zumbura baki ce za ta zumbura baki in wacce za ta yi murguɗa baki ce za ta yi in wacce za ta yi Allah isa ce za ta yi akwai wacce a inda ka ɗauko ta ma in kamare ta rama za ta yi amma yau idan ka ce ana biki na ƙawarta ka ce kin tuna rana kaza kin laifi kaza to yau hukuncin ki ba za ki je bikin nan ba to sai ta fi jin shi a jiki wai menene rawar da watakila al'umma da iyaye za su taka wajen warware dan abin da yake damun mutane shine yadda wannan abin yake ta hayayyafa yake ta yaɗu? yau eh, ga rikici a can a gaban 'yan sanda yau hizba ne can an kai ma asibiti can haka abubuwa sannan wannan tarzomar tana karere zamantakewar aure a yi saki a bar yara a sa sakai saboda su kansu matan ki da aka bari ko wacce aka kawo ba za ta ba da da ta dace ba duk wannan yana taimakawa wajen gurɓata al'umma me al'umma ya kamata ta yi tunda shi dai gidan nan shi ne daga shi yake yaduwa ya zama wato unguwa ko gari ko al'umma ko kuma ƙasa misali to su al'umma din tunda in akwai waccan in akwai matsala a wannan gidan da ita a can da ita a nan gaba ɗaya ya shafi al'umma din ne har ma inda bai farin ba me ya kamata al'umma su dan a rage wannan kai duka din da yawan kashe-kashe da raunata juna to abu na farko da al'umma ya kamata ta yi shine abin da kuke yi ta sadaukar da gidajen kafafen yaɗa labarai gurin awareness wayar da kan mutane karatun da za su je su zauna a gaban malami a soro a yi ba su je sun yi ba to yanzu ga shi kun samar da dama da ake gaya wa al'umma cewar wannan abu kaza da ake yi ba daidai ba ne, wani ma bai san cewar wato takure mata sai hana ta ce fa laifi laifi ne, to na ɗaya kenan na biyu kuma abin da al'umma shi ma ya kamata ta yi shine na sha faɗa duk lokacin da aka yi sallah musamman sallar asuba da sallar magariba to a samu wani bawan Allah musamman limamin ko ladanin ya tashi a minti ɗaya kada ya yi fiye da minti ɗaya ya ce assalamu alaikum al'umma tunatarwar mu ta yau shine jama'a a ji tsoron Allah kuma a kula da mata kada a rinka zagin mata kada a rinka dukan mata wata rana sai tashi ce assalamu alaikum jama'a mu ji tsoron Allah sanarwar mu tunatarwar mu ta yau ita ce a kyautatawa mata gurin cefane shi rabin minti minti ɗaya kada ya taɓa wuce minti ɗaya to a nan al'umma za su samar sannan kuma sai mun yi mi a rako ma baya gurin limamanmu masu unguwanninmu daga tanmu su ma sai sun miƙe a tsaye kuma sai sun zama abin da ake cewa proactive kada su zauna suna jiran sai wani ya balla haƙorin wata yarinya sannan an kawo musu a fara zancen tafiya gurin hukuma su fitar da hanyoyi gurin tattaunawa da iyaye iyayen yara idan an zauna a fada mai unguwa ko fada dagaci mai gari a tattauna cewa jama'a ku farinka shaida wa 'ya'yanku cewa haka zalika an je ɗaurin aururruka mutum ashirin hamsin ɗari biyu sun zo taron ɗaurin auren wane da wance idan an gama siga a jaddada cewa uh, uh, uh, wato haƙƙin kowane namiji da ya zo gurin ɗaurin auren nan da ango shine ci da sha da kaza da kaza sannan ka kiyaye kada ka zage ta kada ka dake ta kada ka kore ta kuma ga yadda Allah ya shimfiɗa in zaka sake ta ga hanyoyin da zaka bi wannan zai rage a al'ummance Mm. ya kake ganin tasirinsu to ni abin da zan ce mm. mu magidanta mu tsoron Allah ko me abokiyar zaman ka taimaka ko menene ka yi haƙuri ka ba ta haƙƙin da Allah ce ka ba ta sannan ka ɗauki matakai irin wanda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka wajen hukunta mace idan ta yi maka abin da ba daidai ba domin ta dawo kan daidai abinda nake nufi anan malam abraham ah. ga hanyoyi da dr hadi musa ya faɗa um, cewa watakilan al'umma a matakan unguwa ko a matakan shugabanci na unguwa daga taimasu masu unguwanni da mai gari da sauransu ah. a cewa idan aka ɗau wannan sigar za a iya cin magaci shi ne na ce to tun da kai kana daga cikin magidanta dukkan muna muna ciki amma dai a kai yanzu kake sanye da hular mu a wannan zauren la'akari da yanayin magidanta da kuma yadda al'amura suke gudana na tarzoman da rashin daɗi a tsakanin ma'aurata ɗin da gidaje ya kake ganin za su iya sauraron irin waɗannan sigogin da za a bi na kawo gyara misali ko kuma a akwai wata hanya da kake ganin ita ce tafi ba wannan wadda Dr. Hadiya ambata ba. To inda za mu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarashin wannan musayar yau. Kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan Adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Cuba Hero Diodone da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya. su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza